الرحيم اللهم لا سهل yau muna darasi na ɗari da goma sha biyu a wannan littafi na riyadu salihin min kalamin sayyidil mursalin na babban malami limamun nawawi allah ya rahama yau sha tara ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijirar manzon allah sallallahu wanda wannan rana ce daidai da 22 ga watan tara shekara ta 2024 miladiya muna cikin babu babul amri bi ada'il amana babul amri bi ada'il amana mun karanta hadisi na farko a cikin wannan babun bayan ayoyi da malam Allah ya Rahma ya kawo su hadisi na biyu malam yana cewa an hudhaifa ibn al-yaman رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة وتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة ثم ينام النومة فتقبض الأمانة أمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلي كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردن U alayya sa'ihi wa amma al-yawma fama kuntu ubayyi'u minkum illa fulanan wa fulanan muttafaqun alayhi qawluhu jadru bi fathil jimi wa iskani dhali al-mu'jamati wa huwa asl ash-shay wal waqtu bi ta'i min fawq al-atharu al-yasir wal majlu bi fathil jimi wa iskani al-jim wa tanaffudun yadi wa nahwu min athari amalin wa ghayrihi tarahu qawluhu muntabiran murtafiyan qawluhu sa'ihi alwali alaihi wannan hadisin na Hudhaifa ibn al-Yaman Allah ya kara yadda a gare shi qala yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana hadisai ya gaya mana hadisai guda biyu ya ba mu labarin abubuwa guda biyu kadraitu ahadahuma yace na ga ɗayan ya riga ya afko wa na antazirul akhar kuma ina sauraron ɗayan shi ma ya afko haddathana ya ba mu labari ya gaya mana annal amanata cewa asali amana nazalat an sauke ta ne fi jabri qulubir rijal wato a cikin asalin zukatan mutane kuma nazalal qur'an bayan an saukar da amana a cikin zukatan sannan kuma aka saukar da alqur'ani fa'alimu min alqur'ani sai suka koyi alur'ani suka fahimci alqur'ani tun alimu wa alimu min sunnati sannan suka koyi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimta kuma na to bayan wannan ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari an rafil amana cewa za a ɗauke wannan amanar daga cikin zukatan mutane da aka saukar da ita qala to yanayin yadda za a ɗauki sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun rajul mutum zai kwanta da amana a cikin zuciyarsa cike da amana namu to zai kwanta annau mata yayi bacci wani baccin fa tuqbadul amanatu min kalbi sai a ɗauki amana daga cikin zuciyarsa fa yadhallu atharuha mithlu wakti sai zamanto gurbin da amanar take inda aka ajiye amanar sai shata sai alama mai namun naumata sannan ya sake yin wani baccin bayan wani lokaci badul amanatu min qalbi sai a dauke amanar gaba daya daga cikin zuciyarsa fa yadhallu atharuha sai zamanto wato wato wato bigirin inda amana take sai kuma mithlu atharil majli kamar irin waje da waje da yayi kanta kamar yadda kanta take manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ba da misali yake buga misalin yanayin yanda kantar yake yace ka jamre yace kamar garwashin wuta ne ko dutse da harashtahu wanda ka murgina shi da kafarka ala rijlika a kafarka fana fafa to sai wannan wajen sai ya kumbura fatarahu muntabiran sai ya gan shi ya bulluko walaysa fihi shay alhalam bo ko ne ba komai a cikinsa thumma akhadha hasatan sannan manzo Allah sallama ya dau wato tsakuwa dan dutse dan kankani fa da harajahu ya murgina da kafarsa la rijlihi a kafarsa sai mazala Allah sallama ya ci gaba da bayanin yanda abin da ya kasance ce fa yusbihu nasu sai mutane su wayi gari ya auna suna yin cinikayya malaika do ahadun yu'addil amana sai ka rasa guda ɗaya wanda zai iya rike amana wanda zai iya yin mu'amala da amana ये क्या गुड fala al'amana to da wuya ka samu wanda yake rike amana hatta yuqala har idan an samu wani yana rike amana sai a ba rinka buga misali a ce inna fi bani fulan za ka samu a cikin wato jama'a kaza ko kuma kabila kaza ko unguwa kaza rajulan akwai wani mutum kuwa aminan mai rikon amana ba ya zama bakon abu sai dai buga misali da mutane daidai hatta wakala lirajul har shi irin wannan idan an gan shi sai a rinka ce masa ma hu kai ya ya abin nan ma hu lalle karfin ransa ya kai ma a hu kai kyan halinsa ya kai ma a aqalahu kai wannan ya cika wato mai hankali da yake rike da amanar wa kalbihi amma shi wannan mutumin da ake mar wannan yabon ma fi qalbihi a cikin zuciyarsa babu mithqala habbatin min khardalin min iman ko da ƙwayar zarra ta imani ba ba mumini ne babu ko da ƙwayar zarra ta imani amma ya subanci da wannan sifar to sai Hudhayfa ibn Yaman bayan ya gama hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da cewa wala qad ata alayya zamanun yace to na zo wani lokaci da na samu kaina wa ma ubali yace ban damu ayyukum bayatu da wa zan yi ciniki ba saboda na san cewa la in kana musliman idan musulmi ne la yurdanna hu alayya dinahu addininsa zai hana shi ya cutar da ni ya ci amanata addininsa a matsayinsa na musulmi zai hana shi ya ci amanata wala in kana nasraniyan aw yahudiyan idan kuma ba musulmi bane wato ba nasare ne ko kuma ba yahude ne la yurdanna hu alayya sa'i to wanda yake tsaye a kansa manufa jagoransa shugabansa zai hana ya cuce ni wannan mataki na bikin wa ammal yau amma mataki uku da na samu kaina a yau din nan fa ma kuntu bayi minkum illa fulanan wa fulanan na ma daina ciniki da kowa sai wani da wani kadai muttafaqun alaihi Imam Bukhari da Muslim ne suka rawaito qawluhu malam yace fadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace jazri jazri Ya ce, fathil jimi da yi wa jim ɗin fataha ja ba ji ba duk da akwai ruwayoyi da suka zo da jim da jizri ko jizru ko jazru bi jimi wa iskanu dali dal ka yi wa dal ɗin ɗauri zal din kai kai mar ɗauri manufa mai ɗigo ba mai mara ɗigo ba wa huwa aslu shay'i shine tushen al'amari tushen abu manufa tsakiyar tushe asalin zuciya wal waktu abin da ake nufi da ya yace bitta'i da ta ba da ba ba ba wal waqbu ko kuma wal waknu ko wani abin ba yace bitta'i ka rubuta shi da ta al musannati mai dugo biyu shine musannati min fawq a sama ba a ƙasa ba yace al atharul yasiru shine gurbi ko shata ko alama shine al asarul yasir wal majlu abinda ake nufi da almajlu da manzon Allah sallallahu alaihi ya fada yace bi fathil mimi kai wa mim din fataha wa iskanil jimi jim din kuma kai dauri majlu kenan wa huwa tanaffudun fil yadi shine yace hannu da ake samu ya dan kumburu wani hau ko ba hannu ba wani waje makamancin haka min athari amalin saboda sakamakon aiki da mutum ya yi wa gairihi ko wani abu amfa idan hannun mutum ya zama tuji shine kanta qauluhu muntabiran abin da yake yake cewa da yace muntabiran ay murtafi'an wani ba za ga ya daga ya dago qauluhu sa'ihi da ce yahudu ko nasara yace sa'ihi zai hana shi yace alwali alaihi yace waliyansa ko wanda yake tsaye akan al'amarinsa ko jagoransa ko shugabansa wannan hadisin na Hudhaifa ibn Yaman yana magana akan wato abin da zai faru wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mu'jiza kan cewa wani abu zai faru to shine ba su labarin abubuwa guda biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faku waɗannan abubuwan za su faru to daga cikin abubuwan ɗaya ce ɗaya na gani ta gani yanzu gashi nan ya faru To kuma huzaifa kamar yadda muka sani sahibu sirrin nabi ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya yamar sirrukan abubuwa da yawa har sunayen munafukai tatas gaba ɗaya ya san su har shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu za su wasu tambaye su yana ciki ce a amma kar wani ya sake tambaya ta ba zan ƙara faɗa ba wani kuma zai tambaye shi ya ce kana iya tashi da daddare ba wanda yake ganin ka kai sallah kana iya kaza ba wanda yake ganin ka yace yace to baka ciki jika to wani lokaci zai bayar da misali na aiki wani lokaci kuma zai faɗa ɓaro-ɓaro ya ce kai manzan Allah bai ambace ka ba to Uzaifa ibn al-Yaman yana daga ciki kuma ɗaya daga cikin abin da ya bashi wannan ya ƙara mar wannan a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane suna tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama anil khairi mutum yana ta roƙo yana tambayar me zan yi na aikin alkhairi me zan yi na aikin alkhairi me zan yi na aikin alkhairi ya ce wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma sai in tambaye shi akan fitina da sharri da zai afku yaushe zai afku yaya me zai faru gaba ya ce makafata an yudrika ne ina jin tsoron kar sharrin ya zo ya riske ni ban san ya zan fita ba to shi ya san waɗannan hadisan da yawa za ga hadisan an rawaito da hadisi wanda zai biyo baya ma za ga cewa da shi a ciki kuma wani abu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayaninsa to shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari cewa kafin a saukar da alkur'ani kafin a saukar da a koya wa mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan adam amana aka fara saukarwa a cikin zukatan mutane saboda haka kafin imani ma ya tabbata an saukar da amana a cikin zukata saboda haka mutane suna rike da amana shi yasa za mu ga cewa um, za mu ga cewa tun a lokacin jahiliya kamar yadda muka bayar da misalai a wancan akwai waɗanda mutane sun shahara da amana shi yasa shawa ma ɗaya daga cikin siffarsu shine ba sa cin amana idan koda da zuwa kai ka zo ka ba su abu ka tafi koda suna rigima da kai ba za su cinye wannan abun ba matukar amana ce sai sun mayar maka in ya so rigimar kuma tana nan a can gefe rigima za ku yi rigimar amma wannan tun da ka bada amana kuma za ka cewa har a irin wannan yanayin shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi ya tafi Ta'ifa lokacin da ya tafi kiran mutanen Ta'ifa zuwa musulunci sai to ba su karɓi musulunci ba to da yazo zai dawo maka a ka'ida ba za su bar shi shigo ba kamar yadda dai ka san ana maganar visa zai yi maka visa za ka shigo din ya riga ya fita to ba shi da damar dawowa sai da ya nemi aman wato ya nemi mut'im ibnu adi mut'im ibnu adi ya lamunce masa ya ba shi amanar cewa zai kare masa ransa da komai da komai nasa mut'im ibnu adi ya ba shi mut'im ibnu adi kaga ba musulmi bane a wannan lokacin ba musulmi bane amma cewa ya'yansa duk ku dauko makaman ku ku fito za mu kare manzo Allah sai dai in mu kare in wani ma ya kare mu sai dai mu mu mutu amma ba za a taba shi ba tun da mun riga mun ba shi wannan amanar an fahimta saboda amanar kare shi amanar cewa na dau wannan nauyin to kuma sai na sauki kuma haka shigo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama makka daga nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da rayuwa amma bai musulunta ba kuma har ya mutu aka kashe shi aka kashe shi a cikin waɗanda aka kashe a yakin musulunci amma bai musulunta ba wannan kaga amana tana nan tun kafin alkur'ani tun kafin kuma su fahimci koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar da ita cikin wato wato cikin asalin zukatan mutane asalin zukatan mutane tun ba nazalar Qur'an to bayan wannan ne aka saukar da alkur'ani to waɗannan mutanen farko da suka karba alkur'ani za ga cewa daga amana ga kuma fahimtar alkur'ani saboda kaga ba su da ba su da wata matsala ga amana asalin da tunanin ga kuma qur'ani a tare da su fa'alimu min alquran sai suka fahimci alqur'ani sai suka fahimci alqur'ani suka koyi alqur'ani da da koyan alqur'ani a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matakai ne kamar guda uku da farko zaka koyi karantawa na biyu zaka zaka yi kokarin ka san ma'anar na uku zaka yi kokarin ka aiwatar na uku sannan kuma sannan ka haddace saboda haka bayan ka yi aya goma sannan kuma ka ƙara koma ka ƙara aya goma ka yi musu wannan hudun sannan ka ƙara koma ka ƙara aya goma aya goma aya goma aya goma amma babu wata aya da suke karanta sai sun yi aiki da wannan sun haddace sun kiyaye ta sun fahimci ma'anar sannan za a je a nemo man ba wai tarawa suke kawai ya zamanto ba su yi aiki ba kamar yadda ibn abi laila Allah ya rahama yake faɗa yace haka suka tarar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke koya musu alkur'ani kuma suka ce haka suka koyi alkur'ani su ma to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yace thumma nazala alquran fa alimu min alqur'ani wa alimu min as-sunnah shi yasa Imam Nawawi da yazo sharhi wannan hadisi yake cewa yace da aka ce suka koyi alqur'ani yace sai da suka fahimci suka koyi alqur'ani sannan suka zo suka koyi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a tsarin malaman hadisi idan ka zo zaka fara koyon ilimin hadisi idan baka karanta alkur'ani ba sai su kore ka ce baka cancanci kuma sai ka je ka yi alkur'ani tukuna a sani koma an ka koyi alkur'ani sannan ka dawo ka zo ka karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimu min sunna thumma haddathana yace bayan ya gaya mana wannan yace sannan kuma ya ƙara ba mu labari an rafi ila amana cewa amanan nan fa za a dauke ta za a dauke ta ya zamanto babu ita faƙala sai ya ce ya za ya ɗauke ta shine ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa mutum da amanarsa da komai a cikin zuciyarsa kawai sai ya kwanta bacci wanci baccin safe malamai suka fassara wannan abun yana tashi sai ya ji kawai kai ni amana nan nayi watsi da ita ya watsar da ita shikenan an ɗauke ta sai ga cewa zai iya hayintar mutum zai iya cin amana zai iya cin dukiyar mutum ba tare da komai to amma ba idan an ɗauke ɗin sai zamanto ba gaba ɗaya take tafiya ba sai ta bar shata kaga da kenan yana ɗan jinjin ta kaɗan haka an fahimta abinda ake nufi da alwakt shine shine ce al'asarul yasir ko malam ya fassara ya ce shata wadda ake yar kankanwa yanzu kamar misali mutum sai buge hannunsa na ce misali ko fari ne ko zai ga zai ga alamar dan jaji jaji a ciki ko ko jaje jaje ko baki baki wajen yayi baki ko ba haka bane wannan shine al'asarul yasir amma kaga wannan ai ba za a ce wannan abin kanta ba ko yawa bayan wani dan lokaci wannan abin zai me zai gushe to shine alwaqt din manufa za a dauke amanar amma da ragowar wannan alamar saboda haka mutum zai rinka dan ji wata ran sai wato abin ya dan dawo masa wata rana kuma sai ya ji cewa abin wata ran sai ya dan yi wata ran sai ya dan dawo manufa amanar tana nan zuciyarsa tana gaya marci a karkai waɗannan abubuwa shine farkon matakin da mutum zai fara ji to bayan nan sai ya ƙara bayan lokaci bayan lokaci bayan lokaci sai kuma sai a ɗauke amana shine maza Allah yake cewa sai ya zamanto gurbinta kawai sai ya zamanto kamar wato wajen da ya kanta almajil almajil misali bari mu ɗau misali yanda yanzu kamar idan wuta ta ƙona mutum wajen zai yi me zai bororo ko ko wajen kaga zai kumbura ya bororo ko a hannun mutum ne ko a yi amma cikin wannan abin da ya bororo akwai wani abu ba komai to shine manufa ba amanar amanar ta tafi sai dai kawai bororan wanda kuma bororan nan ba komai a ciki an fasa babu komai a ciki manufa ba amanar a cikin zuciyarsa to wannan kaga an tabbata wancan da, da, shata da alamar ga kamar ga waje-wajen alamar ana gai na biyun kuma babu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da misali akan haka shi yasa ai ko mutum kanta yi idan ya zama to ya aiki ya kanta ya kanta inda zai zo ya rede da reza me zai zai tara jijiya ko jini ko wani abun kaga babu komai ma'ana kenan babu komai a wajen amana ta tafi babu komai a wannan wajen wannan misalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga mana da waje yayi bororo kamar kamar za a samu amanar amma babu amanar kamar yadda wajen nan yayi bororo a ciki babu komai to haka zaka tarar da wato al'amarin babu komai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin wannan wannan misali da ce misali ya mutum ya kwanta ya tashi ɗaya daga cikin alamomin fitina ne da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ƙarshen zamani ya faɗa a ƙarshen zamani yake cewa badirin ku yawaita ayyuka fitanan ka qid'il lailil muzlim akwai fitintunu da za su rinka biyowa baya kamar yankin dare mai duhu kaga ai da magariba bai kai duhun isha ba isha bai kai duhun misali tsakar dare ba ko kamar ishan kura da ake saboda ai lokacin duhun ƙaya ƙari ya ƙaru da lokacin da asuba zai zo kuma a lokacin duhun ya kai ya kawo an bayyanta to wannan duhun manufa wannan bayan wannan wannan bayan wannan haka abin zai rinka zuwa zai rinka zuwa saboda haka wannan ɗaya daga cikin fitintunu ne kuma mafi girman fitina ce wannan amanar da za su zamanto a ɗauke daga cikin zukatan mutane to Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ga mutane mutum ya da safe da amanarsa ya kai yamma babu da yamma ya kwanta da daddare da amanarsa ya tashi kawai da safe ya fasa wannan amana amanar an ɗauke ta sai a ce kai wani fa da ba haka yake ba ya canza ko wani abin makamancin haka an gane amanar an ɗauke ta daga cikin zuciyar mutum to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane ma za su wayi gari suna cinikayya da junansu wane ya a wajen wane wane ya saya a wajen wane amma da wuya ka ga wanda zai bada amana sai dai me sai dai ka ɗaure abinka da ka san abin da zai ɗauru wani ba ka hana a cuce ka amma in ka bari to za ka yi mamakin wannan bari na ba ta an fahimta shi ne yake cewa mutane za su waye gari suna cinikayya amma ba da wuya ka samu wanda zai sauke amana in da ya ga baka nan to zai yi abin da ba shi kenan ba an fahimta kuma wannan abin kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin nan yake magana Mm, kuma abin ya abin gaba gaba yake ko hatta yuqala har sai a rinka cewa ma idan an samu mutum mai rikon amana an samu wane ko a kasuwa an samu wane zaka ji cewa misali ake kwatance ake da shi ai ba zai taba ci ma amana wane kai ai shi na daban ne shine ma'ana ma azrafa man fa ana mamakinsa sai a ce ma ajila da kai yana da wannan yana da hakuri da karfin zuciya kaga duk yanayin yanda aka yi din nan da ya tsinci kuɗi a cikin jirgi din nan sai da ya zo ya bayar kaga ya zama abun wato abun kwatanci wanda an a da ne sai dai duk yanda ba ya zama to ba zai ci ba ba zai ci ba zai ɗauko su ne suka fi yawa ba su ne kaɗan ba amma yanzu a cikin wato dubbai sai ga cewa ɗaya ne yanzu ƙoƙari wani yake ma ba wai amanar ya baka ma ya ɗauke ballantana kuma ka kawo mar sai ce a haɗa can hmm. ko yawwa to saboda haka abin wato ba abin da manzo Allah sai sai ma ajila da manufa kalma ce da ake faɗa na ban mamaki kawai wani da da karfin rai yake wani da wato ma kai wani abin ban sha'awa wallahi zai burge ka wallahi kai wani hankalinsa ya kai to irin wannan manufa ana faɗar kalmomi na wato ta'ajjubi ta'ajibi ana ana mamakin yanayin yanda ya rike waɗannan abubuwa shine ma ajladahu ma aghrafahu ma aqalahu ba ana mamakin hankalinsa da ƙarfin ransa da cewa ba zai ci amanan nan ba zai dawo da abin yadda yake ya ce wa ma fi kalbi mithqalu habbatin min khardalin min iman amma ba kai da wai imani ne yasa shaka ya ce ko da daidai da ƙwayar zarrar imani babu a tare da shi ba ma mumini ba ne ba ma ba imanin amma dai kawai ya yaddar wa kansa cewa ba zai yi ba an fahimta to shine Hudhaifa yake fara yace to wannan lokacin da aka zo mutane masu amana na rayu a wannan lokacin na rayu na ga wannan lokacin to sannan kuma yace bayan ya gama fadar abin da manzo Allah yace wala qad ata alayya zamanu ma ubali ayyukum baya to ban dawo kowa zan yi ciniki da shi kowa zan yi ciniki da shi shi yasa da yawa a kasashen musulmi ana baka labarin kasashen musulmi za ga cewa a da a da za ga cewa babu wanda yake tunanin cewa wani zai cuce shi ko mu za mu iya cewa a lokacin da muka taso muna ƙanana za ga cewa idan kayan da ake ajiye a bakin asibiti ba masu gadi da kwanduna da waɗannan abubuwan a lokacin kasuwar mu ba mai gadi kawai haka ake barin su kawai za a rurrufe su ne za a zo a sa watakila algarara za a zo a ribiya shikenan mutum ya tafi ya san gobe in ya dawo zai shi yasa da an aka yi kiran sallar juma'a ba a jin tsoron a tafi ba a buƙatar masallaci da yawa wannan ɗaya za su yi waɗannan ɗaya da rabi waɗannan da balle a ringa eh, canji saboda in ka tafi ma haka za ka dawo ka canza ka haka mutane akwai wannan imanin da cewa ba za su taɓa maka kayanka ba amma yanzu kai ma ka san cewa kana motsawa sai ka sha mamaki sai ka sha mamakin yanayin amara wataƙila ma ba wai wani nesa ba ne a na kusa da kai ne na cikin shagon zai baka mamaki na shi yasa zaka ji labaran da wani ya tafi daga umra ya bar yaransa kafin ya je ya dawo sai zai tarar da abin ba daɗi kawai ga cewa haka da ya tafi ya dawo ya zo ya tarar an yi mar ba daidai ba ne dalilan cctv da waɗannan abubuwa don rashin amana ne alamomi ne na rashin amana cewa haka da yanzu cctv din ba waɗanda za su sayi ba har waɗanda ma'aikatanka na kanti suna da su kana kana kula da su CCTV din saboda saboda amana ta tafi amana ta tafi kuma za ga mutum wataƙila da kai yake rayuwa da kai yake komai in yau a ce baya wannan wajen ba zai ba lalle ya zamanto ya rayuwa amma kuma sai ya ci amana wacce to ma ina hankalin ya tafi amma yanayi yanayin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada wannan shine Hudhaifa yake fara yace da can ban dawo in kana musliman yace in musulmi ne la yurdanna alayya la yurdannahu alayya din addinin sa zai sa ba zai ci ba to da ya san manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la dina liman la amana tana wanda ba shi da amana to ba shi da addini ba shi da addini kuma alamar munafiki ne Da waɗannan abubuwan sai ga cewa ba zai yadda ya fada cikin waɗancan abubuwan ba addininsa sai hana shi da ya zo zai taɓa ya ce kai ban taɓa ba akwai kissa ta shahararriyar kissa ce a malamai sun sun wani ta mustafa da ta fai daidai na malaman musulunci suka kawo wato mutum ne a makka yake rayuwa mutum a makka cikin makka ana aikin hajji kuma shi mazaunin can ne kuma sun shiga irin tsanani da ya kai ƙarshe ɗan da shi da kwana biyu uku babu abinci shi da matarsa ga mata ga 'ya'ya sai yin fita irin alhazai sun zo ana ta abin nan sai tsinci tsinci dirhami dubu mun san a cikin yar wannan yar abin nan mutum yake dan daure abin nan dan sako wannan wannan wato yar wannan wannan jakar da ake daure sai tsinta to kuma ka ba a maka haramun ne ko da aka da ya tsinta ga kuma yanayin da suke ciki sai tafi gida ta suka ce ya za a yi muci wannan ba zai ba zai yi ci ba yi ta yi wa zuciyarsa zuciyarsa ce ɗauki karka ɗauka ɗauki karka ɗauka yana tunanin ya zai gamu da Allah saboda haka bai ɗauka ba aka ƙara kwana sai zuwa ji ana cigiya waye ya tsinci kaza da kaza da kaza yana ji sai zai samu mutum sai zai ke to ya kamata yi ku da kuke cigiyar nan idan mutum ya tsinta ku ce za ku dan bashi wani abu saboda idan kun dan bashi wani abu kun ga zai fi wannan zai fi sa mutane su mutumin shi kuma bako ne ya ce ya ce ko dai dawo da shi amma kwabo ba za mu bashi ba ya dawo da shi saboda Allah aka kwana aka ƙara kwana ya ƙara sa ya ƙara gaya mar wannan ofa din please saboda ko da ya za a ce ko gashi yana cikin wannan halin gashi kuma bai ci kuɗin ba har sai da aka kwana uku sai ce kai ga kuɗinka tsinta kuɗinka ma na tsinta kaza da kaza da kaza sai ce alhamdulillah ce waɗannan kuɗaɗen da ka gani daga garinmu ko ce ƙasarmu da muka to dama wani ya bayar ya ce a ba wani saboda Allah wanda ya dawo da wannan tsintuwa saboda haka tunda ka dawo da wannan abun saboda Allah she zai ashe dalilin da yasa in yace a dan bada wata kuici ko wani abun sai ya ce kawai zai dawo da shi saboda Allah ya dawo ba zai dawo da shi ba kawai ya yi asara ya ce to gashi nan kaza da kaza da kaza da kaza ni kenan haka labari misali da wannan mutumin da wannan kudin sai Allah ya azurta shi sai kuɗi sosai to a cikin irin tafiye-tafiyensa sai ya hau jirgin ruwa wani fara kasuwanci zai tafi wata garin can daga cikin garuruwan musulmi zai je ya sayar bangaren bangaren sind da hind suna cikin tafiya a cikin jirgin ruwa sai jirgin ruwan sai ya yi abin nan sai ya abin nan sai sai irin jirgin ruwan jirgin sai sai jirgin ruwan gaba ɗaya suka halaka waɗanda suka zamanto sun tafi gaba shi yana daga cikin wanda suka tafi gaba ya zo ya sauka a gari babu komai arziki ya tafi arziki ya tafi ba komai an ya sauka mutanen garin suka zo suka daddabe suka zo aka ɗauke su aka kai su can kenan. aka abin nan ɗinsu ana tunanin ina kuke ana tattambayar su lokacin kaza to sai wannan mutumin da ya yi wannan cigiyar sai lura ya ce kai wannan mutumin kamar shi ne wanda na gani a makaɗin shi kenan tambaya tambaya tambaya sai ce eh, shi ne sai ce alhamdulillah Allah ya amsa addu'ar mai wannan wanda ya bada wannan ajiya ya ci giya din a samu mutumin kirki din ya ce Allah ya amsa addu'arsa ina ma a ce ka zo kafin ya rasu amma yanzu ya rasu kuma ya yana ta roƙon Allah Allah ya sa wannan mai riƙon amana shi zai auri 'yata kenan aka zo aka bashi ya kuma kun san aka ce island akwai waɗannan wato duwatsu precious stones nan ya zo ya tarar aka yi mar arziki sosai ya zo kuma ya ɗau matarsa shi kenan daga nan kuma ya koma waɗannan abu shi ya fashewar jirgin addar wani ce to wani lokaci mutum zai zai tunanin cewa Allah ba zai iya yi ba sai ga cewa inda kuma shi Allah zai yi ba yanayin yanda ba da lissafin dan adam yake ba kaga wai zai tunanin cewa ga bayan dirhami dubu dirhami dubu ba karamin kuɗi ba ne ko a yanzu ne ma ce mutum yana dirhami kuɗi ba mushakin mai kuɗi ne wanda nawa ne nawa ne nawa ne mafi karancin sadaki eh dirhami nawa ne dirhami eh dirhami hudu amma kana da dubu to kuma guda hudu din nan fa guda hudu yanzu na jin sadakin ya kai dubu ɗari da wani abu guda hudu in kana da guda arba'in kenan ka ka ninka wajen ko ya kai miliyan ɗaya kenan in kana da in kana da in kana da in kana da guda arba'in kana da bali haka kai fa dubu ba haka kana da ɗari hudu ya tafi wani kuɗin da miliyan arba'in kana ka tafi ɗari takwas kaga ya ƙara ninkawa a gana wajen miliyan ɗari sai ga kana ka da ya kasance waɗannan abubuwan ka zauna lafiya musamman kana cikin wannan yanayin da ake to wannan rikon wannan shi yasa a da can din ba wani abu bane kawai an san za a dawo da wannan kudin amma yanzu mutum yayi sai dai kawai ya roki Allah a tsananta wato addu'a akwai tsananin rabo sai Allah subhanahu wataala ya dawo mutum to huzaifa yake cewa yanzu ban damu ba in mutum musulmi ne addinin sa zai dadi in kuma ba bane ba za a dawo da shi dan in aka gani ma za a kwaci a dawo da shi yace amma yau na wayi gari na ma daina ciniki da kowa sai wane da wane da wane ba ƙididdigaggu ne kawai wanda na yadda za mu yi ciniki da su su ne na tabbatar ba za su cuce ni ba amma dukkan kowa na haƙura na haƙura na daina ciniki da shi to wannan wannan hadisin wannan hadisin wato yana nuna mana girman amana saboda idan ya zamanto shine asalin abin da mutum zai zo ya zamanto shi mutum zai fara rasawa ashe kenan shine abin da mutum kullum in ya tashi ya kamata ya rinka bincikawa amanan nan ta ku tana nan ko ba ta kuma amana kamar yadda muka faɗa a wancan karatun wato abubuwa ne da dama na farko amana tsakaninka da Allah shine misali ka sauke abin da yake wajibi da abin da ba wajibi amana tsakaninka a cikin gida mutum cikin gidansa in ce kai malami ne ko kaya san wani abu na addini kaga dukkan annabawa za su ce maka nasihun amin ko rasulun amin amanan nan ka sauke ko baka sauke ba wani ba saƙon da aka ce ka isar idza khadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba ko la tubayyinunnahu lin-nas wala taktumuna wannan ita ce amanar ka bayyana kar ka boye wannan ka sauke wannan amanar ko baka sauke ba shine manzo Allah da yake cewa na isar suka ce ka isar ya rasulullah ya ce Allahumma fashhad saboda amana ce to sannan kuma misali in ka bi ka ɗauka harkar wato kasuwanci saye da sayarwa kama haka in ka ɗauka a cikin gida misali tsakanin mata da miji ai manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana kila zai zo a cikin hadisai cewa mafi sharrin mutane shine wanda ya zama tsakanin mata da miji ya zamanto wani abu ya faru tsakanin su waye gari tana ta bayyana wannan abin ta gaya wata ko ta gaya wani ko ta gaya wa kawaye ballantana ta yi postin ɗinsa media haka shi ma namijin amma saboda amana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wanda shi ma na zanzu zai zo a nan gaba yace idan mutum kuna zance da shi ya baka sirrin sa ya gaya mar wani abu a boye in ya ce maka karka gaya kowa wannan ya zamanto amana kai ko da bai ce ma kanka gaya kowa ba yana cikin yin magana sai waiga ya waiga haka sun maltafata haka manzo Allah yace fahiya amana in ka faɗa wani ka ci amana ka faɗa wani ka ci amana to nawa ne misali za ga wani abun ya zama sirri tsakanin wani da wani sai zamanto in sai ya ɓaci ko aka yi rigima shikenan sai ci amanarsa sai ya sa social media ni za a yi wa kaza barin ci mutuncinsa kaza barin sa wani sirrinsa ne wataƙila kai mutum shi da shi suka je suka yi ko da sabon Allah ne ai kullum ummati mu'afa wannan ita ma amana ce saboda haka mutum ya rinka duba ya ga cewa me ya ragu a ciki da raguwar wannan asar ɗin ko kuma shi ma ya tafi to idan ya tafi la dina liman la amanata lahu babu addini ga wanda ba shi da amana wannan hadisin Hudhaifa kenan Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana wannan abun zai afku shine mutum kenan sai ya kula ya ga cewa shin ya fada ciki ko bai fada ba hadisi na biyu a jima gurguje wani huzaifata wa abi hurairata radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى إلى ابن إبراهيم خليل, خليل إلى, إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين كما مر ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قار جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم قوله وراء وراء وبالفتح فيهما وقيل بالضم بلا تنوين ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم والله أعلم a wannan hadisin daga Hudhaifa ibn al-Yaman da Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda a gare su qala suka ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji zai tattara annasa mutane ubangiji mai girma da buya zai tattara mutane ranar alkiyama kenan fa yaqumul mu'minuna sai muminai suna tsaye hatta tuzlafu lahumul janna har sai an matso musu da aljanna ga ta dab da dab da su Fayatuna adam sai su zo wajen annabi adam salawatullahi alaihi wato tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fa sai su ce da annabi adam ya abana ya babanmu istaftih lana aljanna ka nemi izini a buɗe mana aljanna mana fa sai annabi adam alaihi salam ya ce wa kad akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum to me ya fitar da ku daga cikin aljannar in ba laifin babanku ba lastu bi sahibi zalika ba ni ne da wannan ba izhabu ila ilabni ibrahim ku je wajen ɗana annabi ibrahim khalilillahi badadin allah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa tuna Ibrahim sai su zo wajen annabi Ibrahim fa yaqulu Ibrahim sai annabi Ibrahim alaihi salam yace lastu bi sahibi zalika ba ni ne da wannan ba inna ma kuntu khalilan ni badadin Allah ne min wara a wara daga can bayan baya madu ila Musa ku je wajen annabi Musa alladhi kallamahu Allah takliman wanda Allah ya zanta da shi babu shamaki fayatuna Musa sai su zo wajen annabi Musa fayaqulu sai annabi Musa ya ce da su lastu bisahibi zalika ba ni ne da wannan ba idhabu ila Isa ku je wajen annabi Isa kalimatillahi kalmar Allah ne wa ruhi da ruhin Allah fayaqulu Isa da annabi Isa in an je wajen sa ya ce lastu bisahibi zalika ba ni ne da wannan ba fayatuna Muhammadan sai su zo wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe fa lahu sai a yi mar izini cewa a buɗe aljanna wa tursalul amana to daga nan sai a aiko da amana war rahimu da zumunci sai a aika su fa ne da amana da zumunci sai su tsaya jambatai sirat yaminan wa shimalan ɗaya a hagu ɗaya a dama fa awwalukum yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin yanda za a shige cikin aljanna yace na farko farkon ku za su wuce kalbar yanda ka san walqiya qultu sai Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa bi abi wa bi abi wa ummi sarka ya rasulullahi mahaifiyata da mahaifina ayyu shay'in kamar lil me kake nufi da cewa sai su wuce kamar wato wato walqiya qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace alam taraw kaifa yamurru baka ga yanda walqiya take yin wal ba wayarji'u fi tarfati aynin kamar kibtawar ido wal ta wuce to yace to haka nake nufi thumma kamar rihi wani kuma zai zo ya shiga aljanna kamar yadda iska take wucewa thumma kamar tsayi wani kuma kamar yanda tsuntsu yake zuwa ya wuce saurinsa wa shaddur rijali tajribihim wa rijali wani kuma zai zo ya wuce kamar irin wato mutane wato masu wato gudu din nan masu gudu tajribihim a'malum aikin su na fusgar su a guje wa nabiyyukum qa'imun ala sirat annabinku sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye akan siradi yaqulu yana ta roƙon Allah yana cewa rabbi sallim Allah ka kubutar Allah ka kubutar Allah ka kubutar hatta ta ajiza amalul ibadi har sai ayyukan mutane saboda wato sabo da suka yi a fara sanyawa sun fara kasa tsallakewa har hatta ya ji ar-rajul har ma ka samu wani ya zo la yastati usaira wato ba zai iya tafiya ba ma illa zafan sai da rarrafe wa fi hafatayyi a as a gefen kuma wato siraɗin hagu da daman siraɗin kalalib akwai wato kugiyoyi mu'allaqatun an rataye su ma'amuratun, kuma an ba su umarnin cewa bi akhdi man umirat bihi duk wanda Allah ya ce ku fusgo wannan sai su fusgo shi sai cikin jahannama Shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa makhdushun najin wani zai sha amma an kakkarce jikinsa saboda waɗannan ƙugiyoyin wa makdusun finnari wani kuma ya kifa cikin wutar jahannam sai yake cewa wallazi nafsu abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa wallazi nafsu abi hurairah biyadi na rantsi da wanda ran abu hurairah yake hannunsa inna ƙara jahannama zurfin da mutum in an fusge shi kafin ya ƙarasa cikin ƙarshen jahannama wato can ƙasan nama da sab'una kharifan tafiyar shekara saba'in rawahu muslim imam muslim ne ruwaito qauluhu faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ba da labarin annabi Ibrahim ya ce wara'a wara'a can can baya wa bil fathi man fa wara'a wara'a wa qila amma waɗansu sun ruwaito a luga suka ce wara'u wara'u bila tanwinin ba ba ta ba cewa wara'un wara'un ba a'a wara'u wara'u ma'anahu ma'anar wannan a larabci lastu bitilkar daraja daraja ta bata kai wannan bitilkar ta rafiya wato girman daraja ta bata kai wannan ba wayya kalimatun tuzkaru kalma ce da ake amfani da ita da larabci ala sabili tawadu'i dan nuna wato kaskankan da kai kaskantar da kai wa kad basattu ma'ana fi sharhi sai muslim na bayyana ma'anar wannan a cikin sharhi da na yi wa littafin sahih muslim wallahu alam Allah ne mafi sani wannan hadisin na waɗannan sahabbai masu girma Hudhaifah ibn Yaman da Abu Hurairah radiyallahu anhu wato manzo Allah sallallahu yana bayyana mana girman amana da kuma abin da zai faru ranar alkiyama wato muminai za a gabatar musu da aljanna ga ta nan dab da dab da su suna kallon ni'imar aljanna da duk abin da aka tanada a cikin aljanna amma kuma ba za su iya shiga ba saboda aljanna a rufe take tana rufe ba a buɗe ta ba to saboda kwaɗayin cewa su muminai ne suna ganin cewa insha Allah akwai sa ran za su iya tsira daga cikin waɗannan abubuwan Allah bayan hisabi bayan gama wani abu to ne sai su rinka tunanin cewa ya kamata a buɗe aljanna nan su shiga buɗe aljanna su shiga domin buɗe aljanna a shiga tun lokacin da mutum yake cikin kabari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa bayan mutum an sa shi a cikin kabari idan mumini ne shi mala'ikun nan suka zo suka tambaye shi bayan an kai shi can sama ta bakwai an dawo da shi ya shiga cikin kabarinsa idan an sa shi a cikin kabarin waɗannan mala'ikun suka zo suka yi mar tambaya mar rabbuka ma dinuka ma hadha rajul ladhi ursila ilaykum mutum ya Allah ya tabbatar da harshen sa ya faɗi daidai to daga nan sai su ce to kai bacci irin bacci yanda ango yake yi a wannan sannan kuma sai a buɗe mar kamar ka iya cewa wato majigi na aljanna a ce ga wannan shine gidanka a cikin aljanna ba ma wannan ba kawai za a buɗe mar kamar yadda ka san mutum ya rufe ɗaki rub amma yana da AC iskar take shigowa duk zafi da ake a waje ba zai ji ba to sai kuma a buɗe mar iskar aljanna sai ta rinka shigowa cikin kabarinsa sai mutum ya yi kururuwa ya ce ya rabbi aqimi sa'a Allah dan Allah Allah ka tada alkiyaman nan ai tashin alkiyama saboda murna to kaga tun a kabarinsa dama yana da wato buri ko ya sa rai in Allah ya sayar da shi dan aljanna ne to sai zamanto gashi nan an gama kuma gashi nan ba a bude aljanna ba to sai kuma a gabatar wa mutum ga aljannarsa dama kuma ya riga ya gagga abubuwan da Allah ya tanadar mar a cikin aljanna sai su zo su kinga cewa kawai ai saudi mana mu shiga wannan aljanna to ka ɗauka misali ko a rayuwar duniya ce da Allah subhanahu wata'ala ya halicci ɗan adam dama a julan mai gaggawa to ga kuma aljannan nan dukkan wato jin daɗi da tunani da yanayin yadda kake so ya zamanto abinka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi sai ya zamanto ga kuma aljannan nan an gabato maka uzlifat shine banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta tuzlafu lahumul janna sai an kusanto musu wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayr ba'id hada ma to aduna li kulli awabin hafiz kamar yadda ubangiji subhanahu wa an gabato ga aljanna nan dab da kai abuwa ta kila kawai kofar nan kawai zaka shiga shikenan ka shige aljanna tunda aljanna gidan glass ne kana gano komai daga ciki kuma kowa yana hango nasa ya san nan ne gidana ga abinda nake hangowa ga ina hango ciki to kaga babu kuma wani abin da ya rage kawai kamar ka shiga to shine muminai sai a tashi a ga cewa bari a je wajen annabi adam a tambi annabi adam annabi adam je ka roki ubangiji a buɗe mana sai eh, to me fito da ku daga cin aljanna mun ba laifin da nayi ba cin ita cin wannan itaciyar shine dalilin fitowar saboda haka sai annabi adam ya faɗi wannan to annabi adam bayan ya faɗi ya ce ba ni zan yi ba ba nawa bane lastu annabawan ce lastu bi sahibi zalika ba ni da wannan ko wannan ba hurumi na bane ba ni da ƙarfin wannan ba ni da wannan matsayin ku je wajen annabi ibrahim manufa kenan har annabawa a ranar alkiyama ba san waye ba har sai inda ba da haka ba da ya san cewa duk waɗannan ba za su iya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam da zai tura su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi amma dan ubangiji subhanahu wataala ya boye komai na alkiyama sai ya ce ku je wajen annabi ibrahim a je wajen annabi ibrahim ulul azmi ne saboda haka an je wajen annabi ibrahim sai ya ce ba ni ne da wannan ba ku je wajen annabi Musa a ɗaya daga cikin ruwayoyin akwai ruwaya ingantacciya da take cikin sayowar Bukhari mutane in sun wato wannan kafin a yi hisabi kafin a hisabi ya za a wajen annabi Adam sai ci ku wajen annabi Nuhu zo su shi ya Nuhu anta awwalur rusul kai ne farkon manzanni ka roka mana Allah a yi hisabin nan kawai gara kowa ma ya san inda zai wannan kafin hisabi ne wannan kuma shiga aljanna ce kaga ba yi magana hisabi ba daga na ba da an fahimta na ba da an fahimta saboda haka ulul azmi waɗannan guda biyar ɗin waɗannan ulul azmi darajar su ta kai su ake zuwa yi ragowar annabawa duk ba za a ambace su ba ambace su ba saboda haka annabi ibrahim sai a zo a same shi kai ne badaɗin allah kaga wannan wato matsayi ne wato ƙololuwar matsayi a kololon matsayi wato da za ka iya samu shi ne Allah ya mai da kai khalil ba habib ba habibu masoyin Allah wannan mataki ne da yake ƙasa da badaɗin Allah sai ka zamanto masoyin Allah sannan kuma za ka taka matakin badaɗin Allah wanda ka ɗauki annabi Ibrahim ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam za ga cewa babu wanda yake da wannan matakin an gane saboda haka sai suke ganin matakinsa ya kai sai a yi mar kirari da wannan matakin sai ce ina ai wannan matakin da kuke gani ni ba daɗin Allah ne min wara iwara manufa bayan baya annabi Ibrahim ya faɗa shi ne malam yake maka bayani ya kalma ce ake faɗa don wato yin nuna tawalo to amma shi ma mun nauyi kamar yadda yake cewa bayanin a cikin sayo Muslim ya nakalto maganganu yace abin da ya ce bayan baya kaga annabi ibrahim alaihi salam allah bai zanta da shi wato kai tsaye ba sai ta hanyar mala'ika annabi musa kuwa allah ya zanta da shi ta hanyar wato kai tsaye kaga kenan kaga ni an zanta da ni ne ta baya wato ta hijabi amma shi wannan ba hijabi kaga na bayansa kenan annabi musa alaihi salam bai wato da suka zanta da ubangiji subhanahu wataala ba shi da falalar gani kamar yadda imamu nawawi din yake faɗa a ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam an zanta da shi aka tafi da shi halarar da ba wanda yake zuwa sannan kuma aka zanta da shi saboda kaga annabi Musa ma kenan yana bayansa tunda bai taka wannan matakin guda biyu ba an fahimta to shine yace wara a wara bayan baya bayan annabi bayan annabi Musa ma saboda ku je ku samu annabi Musa yana gaba da ni yana gaba da ni sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi annabi annabi Ibrahim ya tura su wajen annabi Musa annabi Musa ya ce ina wannan ba mataki na bane a mataki na bane saboda haka ku je wajen annabi Isa ku je wajen annabi Isa alaihi salam shine aka je wajen annabi Isa ko a wancan hadisin za ga cewa annabi Isa ba a bayyana wani abu ba amma annabi Ibrahim ya bayyana waɗansu abubuwa da yake ganin cewa ya yi ba daidai ba ba daidai ba wanda yake ganin waɗannan su ne za su hana ya taka waɗannan annabi musa ma ya faɗa to amma annabi isa ba faɗi komai a kansa ba sai dai shi yana jin tsoron cewa ga shi nan an allantar da shi manufa mai da shi ubangiji ya zai iya kallon ubangiji da waɗannan abubuwa da kuma allah ma sai da ya tsayar da shi ya tambaye shi an ta kulta linnasi ta duniya wa ummiya ilahaini min dun dama kai ne kace wa mutane su rike ka da kai da babarka yace subhanaka to kaga wanda yake da irin wannan yana girman ubangiji tunda har lankaya masa wannan abin da duk da bai faɗa ba amma ya san girman ubangiji ba zai iya tunkarar ubangiji ba bayan an yi masa wannan tabu saboda haka sai aka ce ya ce a wanda yake da wannan annabi muhammadu ne sallallahu kamar yadda za a fara yin wato zai yi ceto a yi hisabi kamar haka zai yi ceto kuma a buɗe ƙofar aljanna yasa a cikin hadisi manzo Allah hadisi cikin bukhari yake cewa ana awwalu man tuftahu lahul janna ni ne farkon wanda za a bude aljanna ba wanda za a bude aljanna kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wanda za su fara shiga kuma a cikin al'ummu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo aka bude aljanna bai shige ya kyala mutanensa a alkiyama ma kenan ya daga cikin ceto wajen guda goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na ɗaya daga ciki shine cetan ya ce ba ya nema mutane cetan a buɗe ma aljanna aka buɗe aljanna to ana buɗe aljanna sai zamanto abubuwa guda biyu sai zamanto suna gadi suna gefe da gefen aljanna hagu da dama suna tsaye suna ganin wanda ya keta su su dakatar da shi ko kuma su angaza shi cikin wuta shine abinda hadisin yake ne shi yasa aka kawo shi a cikin babul amana me waɗannan abubuwan na farko amana amana ba ta zo ta tsaya a gefen siradi masiradi kamar yadda muka sani ga sa siradi kuma kan doron jahannama yake kan doron jahannama ne saboda haka duk yayin da mutum ya zame cikin jahannama zai to kuma ka ɗau ka kwatanta wannan abin kamar kai ne zaka shiga ƙasa ko zaka shiga gari a ce akwai custom da immigration misali misalanci nake bayarwa kaga custom za su duba ka immigration za su duba ka ko immigration su ce maka ai baka da baka da visa ko visa ko ai ba ai kai ba hanyar ka bace nan yana ko sannan custom ko ka shigo da wani abin da contraband ai ka dauko abubuwan da baka ba naka ba kaga amana za ta zo ce ai ka ɗebo abin da ba naka ba ka ci amana saboda haka nan ba hanyar ka bace wannan haka kuma arrahim kuma arrahim duk waɗannan abubuwan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a sauke su Allah ya murku kuma an tu'addul amanati mun karanta a can baya ko Allah ne ya umarce mu cewa mu wato mu isar da amana ga waɗanda suka ba mu amana zumunci kuma zumunci kuma zumunci kuma daga ran da Allah ya halicci zumunci ya zamanto kuma tana rataye da al'arshi inna rahima mu'allaqatun bil arshi zumunci na ɗamfare ne da al'arshin Allah zumunci ya roƙi abu guda ɗaya ce Allah ina roƙonka abu guda ɗaya wanda ya sada ni Allah ka sada shi da rahamarka wanda ya yanke ni Allah ka yanke shi daga rahamarka na yi miki zumunci da larabci wani lokaci sa nake faɗa da abin nan mu'allaqatun shi yasa nake min fara zumunci sai Allah ya ce na amsa wannan addu'ar duk wanda ya yanke zumunci na yanke shi daga rahamar wanda ya sada zumunci kuma na sada shi waɗannan su ne a tsaye kaga idan zumunci mutum ya zo ya yanke zumunci sai zumunci ya ce ya Allah ai wannan ya riga ya yanke ni a duniya ai ba zai iya wuce ta wannan sira ba kuma ubangiji subhanahu wataala sai ya karɓa. amana ce Allah wannan ya ci amanar ya ci wannan amanar saboda haka Allah saboda haka da nauyi a kansa bai zamanto ya sauke ba sai a ce shi kenan. ina ba ta an gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ci addu'a yake a wannan lokacin ba ce zai a amana da Allah kyale shi a zumunci kyale ba a'a shi addu'a yake Allah rabbi sallim rabbi sallin, Allah ka kubutar Allah ka kubutar ka kubutar to waɗannan da amana hazo wato kugiya daga cikin wutar jahannama da ake jefuwa da wanda kuma suke rataye da siraɗi ƙugiyoyin su kawai aikin sun aka jefo kama mutum sai a karce shi sai a yage shi wani shine matsalar Allah sai yake cewa makdusun fiya sai kifa shikenan ya tafi kenan an rike shi ya tafi aikinsa ya yi mar nauyi saboda amanan nan nauyi za ta sa mutum ba zai iya wuce da sauri ba na ba ta fahimci ma'anar amana amana nauyi ne akan mutum wanda in bai sauke ba zai iya tafiya ba to shine manzo Allah ya da misalin waɗanda ba su ci amana ba wani zai kamar kibta da bismillah wai na sai na bakar ya ci ya wuce sai na umar sai ka ana cewa kai tuni ya wuce gan shi ba wul wul ya wuce kafin ka kibta ya wuce abin ka kimta ido waɗannan duk sun wuce to sai kuma ka tarar da wanda zai zo kamar iska ai mutum zai ji lokacin wucewar iska zai hu tana wuce ko amma gaga yi walkiya sai dai kana yi ce sai dai kawai ga idan ka wal amma iska za ka ji wucewar iska to waɗanda suka zo mataki na baya kenan to sannan wani kuma kamar yadda tsuntsu za ka ji ya wuce wur ya wuce ai kaga tsuntsu ba kamar gudun iska ba ne to haka wani zai zo ya wuce kamar gudun su wani kuma kamar wato mutum ne karce irin mai gudun nan ka ɗauka wanda suke gudu ma irin tseren gudu ɗin nan a kuce me yasa ya zo ya wuce haffat mawazinu ba nauyi a kansa ba amana ba waye ba nauyin mutane a kansa inda nauyin mutane da ba zai iya tafiyar ba to shine manzo Allah yake cewa sai kuma kaga mutane waɗansu kuma aikin nasu ma wato wanda suka yi na ba daidai ba ya hana su tafiya wani ba zai ma iya mikiya ba saboda aikin ya yi tafiyar aikin sun kifar da shi sai fara rarrafe yana rarrafe yana rarrafe yana haka zai hau kan siraɗin nan to wani aikin nasa zai iya zamantowa ya sha wani kuma zai sha amma bayan waɗannan ƙugiyoyin wato an sani ba ko waɗannan ɗan samarin an san ƙugiya ko anga wanda ake sa irin na jirgi ɗin me abin nan me tsinin na haka ko wani lokaci to wannan ne za su yi takartar jikin mutum sai mutum makdushin sai mutum yara gargara cewa zabariyan sun san rijiyar yawa wani abin da <laughs> kuma yana ce na zabari na shi to basu san ma san rijiyar ba wani ba san yadda ake jan ruwa a rijiya balle na zabari to gara ma ka ce musu anka anga din da na bature watakila za su gani wanda ake sa jirgi din nan me haka me guda biyu me kusoshi guda biyu din nan watakila waɗansu sun taɓa gani ko an gaya musu aboko ina jin za su gani to haka mutum zai zo duk bayan ya kakkarce an yayyage jikinsa an yaga fata na? najin eh shine najin makhdush ya sha amma an kinki jijjikinsa an yayyanke shine najin Kada sha manufa an kakkarce mar an yayyage fatar naman jikinsa an ja nai ya fusge an ja ya fusge an ja ya fusge har sai da ya kai shi yasa dai hadisin zai rinka addu'a ce Allah in dai ka sa na sha daga wannan ka gama yi mun komai ya Allah babu kuma abin da zan karo roƙonka saboda yana hango jahannama to ya kai haka wani kuma wani kuma makdusun finnar kawai sai ya sai fada din manzon Allah yana addu'an nan ma wanda sai sun fada saboda nauyin ayyukansu to kaga yana nuna maka girman amana mutum cewa asra'i a ɗaya da mafi tashin hankalin waje kenan siradi siradi shi yasa kuma kowa sai ya wuce yayin minkum illa walidi kana da rabbika hatman maqdiya Allah ya hukunta haka to mutum ya ga cewa yaya zai kai kuma ya zamanto ba zai iya tafiya da sauri ba saboda akwai amanar mutane a kansa kaga kenan ashe ba cewa ma gamu a can din ashe Allah zaka zo mutun yayi bayani ba shi ma amanar sai mutun ya gama kuma zai zo zai shiga abin nan din ita amanar ce da kanta za ta yi abin da za ta yi Allah subhanahu wataala ya tsare kare to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Hurairah yake nakalto mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa wato kafin mutum ya fada cikin jahannama ya je ƙarshe ya je ƙarshen jahannama sai ya shekara saba'in wani zai ce to ai wannan ba na bane a abin da zaka kwatanta abin da mutum zai kwatanta shine gwargwadon nisan inda ka fado gwargwadon wahalar da zaka sha in ka zo ƙasa an fahimta yanzu misali in a ce bene hawa biyu ne mutum ya duro dan kakkarewar da zai daban amma mutum bene hawa goma wani dalilin ya sa ya ga cewa ya yi dake ya taho kuma Allah ya kaddara bai mutu ba abin da za a samu a jikinsa kanan ya yi rugurugu an gane to ya zamanto hawa 20 ne ko 30 ko 40 to balle kuma wannan tafiyar shekaru ga numfashi ya ɗauki ga shi baka kai ba kana ta tafiya kai ka san abin da zaka je ka tarar ba daɗi ba ne wannan tashin hankalin kafin mutum ya ƙara saɗin ma ya isa wadda haka sai na eh, eh, wato abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake bayyana mana abin da manzan Allah ya gaya masa wanda wannan shi shine wadda haka kamar tsoratarwa ga cewa mutum gane yi abin da zai yi saboda gudun wannan sirani gudun cewa sirani cewa amana shi yasa har tambayoyi da za a yi wa mutum wanda akwai tambayoyi akan sirani ko abubuwan guda hudun nan da za a tambaye mutum ilimin ka me kai da me ka aikin da kai da shi dukiyarka tunda dukiya ne wa fi qawmin ma ja'alakum da fi amana ce ya kai ka samu mutum ya ci amana ya samu bai ci amana ba samu zai bayani kuma a kan siraɗi ba ana a lokacin kai kana kokarin ka wuce kuma an tsayar da kai yana ma tambaya ya mutum ya samu ya mutum ya kashe sannan samartakar mutumin fara rayuwarka da Allah ya baka shekarun da kai a duniya me kai me kai a cikin waɗannan abubuwan Allah subhanahu wataala ya tsirar da mu Allah ya kare mu daga wutar jahannam Allah subhanahu wataala ya samu aljanna da rahamarsa da falalarsa a ganin wannan sai dai mu sati mai zuwa kamar lokacin ya ce insha Allah sati mai zuwa sai abu ya so sai mu kira na wannan akwai ɗaya daga cikin malaman malam nan masallacin ba shi da lafiya kusa sati guda kenan da ta Abdallah yaran ba shi da lafiya Allah ya wa sashi a cikin addu'a Allah subhanahu ala ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafadarsa Allah subhanahu ya koro mar afuwarsa cikin gaggawa abu na biyu shine Allah ya saka da alheri mutane da yawa sun ba da gudunmawa kan abin da za ka yi mai dubur din kuma waɗansu da riguna waɗansu hadda da wato da sanitary pads da waɗansu abubuwa hadda pampers Allah ya saka mutane da alkhairi Allah kuma ya sa musu a cikin mizani kuma insha Allah gobe zai zamanto za a kai da kuma rakiyar waɗansu daga cikin yan uwa waɗanda suka zamanto suna ciki kuma fatan Allah subhanahu wataala ya sa a je lafiya a dawo lafiya kuma wanda suka bayar da wanda suke da niyya Allah subhanahu wataala ya sa musu a cikin mizanin hasana kuma wannan abin Allah ya yi musu abu na ƙarshe muna kallon abin da yake faruwa a duniya wanda shi ba dole ɗau doguwar magana ba ka ga yadda musulmi suka zamanto wato wato loma mai saukin haɗewa wanda ya faru a labanan mun ga yadda abin ya faru kuma wannan shine ke nuna mutum cewa wato akwai abin tsoro har a wayoyin da yake dauke da su tunda waɗansu da da haka zamanto an illata su ko an jikkata su ko an halaka su ta hanyar beja ne sai yawanci samariya da suke wannan ko da ke mu a Najeriya ba a yi beja ba gaskiya ba a yi beja ba mu a Saudiya muka san shi a wajen 90s 80s da 90s idan aka kira ka miss call baka gida landline ɗinka to ba za ka gani ba amma za ka gani a beja idan ka koma gida sai ka kira mutum to har yanzu akwai kasashe da suke amfani da shi kamar labanan domin yadda aka kashe mutane da yawa da su da kuma yadda aka yi musu ina fatan Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga sharrukan wannan zamani Allah kuma ya sa mu koma zuwa gare shi salimi na amini na ganimi na yan uwanmu kuma da suke cikin wahala da kuma cikin jarrabawa Allah ya yaye musu والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله